الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالعال والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو هين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من كل شر استعاذك منها عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من كان منه حيا ومن كان منه ميتا اللهم أغننا عمن أغنيته عنا اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد a ci gaba da wannan tafsiri namu a cikin wannan a sura ta suratul a'raf yau wato jima'a tara tara ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu muna nan suratul arabi aya ta arba'in da hudu wa nada ashabul janna أصحاب الجنة أصحاب النار أن قلب جنات ما وعد ربهم حقا قالوا نعم وأذن مؤذن بينهم اللعنة الصالح على الظالمين آية والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها ذلك أصحاب الجنة هم فيها to bismillahir rahmanir rahim wallazina amanu wa'annam da kuke imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki mai kyau wato wallazina amanu wa amilu salihati mubtada wa qawlu la nukallifu nafsan cewa Allah da yi ba mu dora mu kowace rai illa wasa sai abin da take iyawa dakata abin da take iya mana amali na aiki ya yi tiradun bainahu bainan mubtada ya yi bai na mubtada wa na qabli domin hamrun mutada ya ce wa huwa da ya ka samun janna wayannan su ne yan aljanna kun biya khaliduna so an kaddara musu da wama cikin aljanna in sun shiga har abada Allah bai asma'ikal husna ij'alna min ahli janna Allah ij'alna min ahli janna wa nazana ma bi sudurihim wa nazana ma bi sudurihim min قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق قالوا أنزلكم الجنة كونوا وأتباعكم su ya aljanna bayan sun shiga aljanna Allah ya ce wani za nama bin su dure min gillin da wasu abubuwa na gillo wato tsiyayya wadda a cikin zukatansu sai muka ɗebe ta kun san ga munan zaune dukan mu musulmi na amma kana tare da mutum wata rana sai shi ta ma magana sai ka haƙe shi wanga kuma shi ɓace ka wanga shi maka sharri to ita duniya kun san da ma haka nan take ita dama haka take kama wanda ya gabata to in aka shigar da yan aljanna duk sai a daidai irin wannan zan kowa bai jin haushin wani dukan su babu mai jin haushin wani su yan aljanna in sun shiga man ɗaya bigilla da ga daga zukatansu wato haƙidun kana bai na wasu duniya kiyayya wadda ke tsakanin su can duniya ta jiri min ta hati mala'an haru gulabe na gudana A ai ta hata kusurin karkashin gidajensu wa ƙalu kuma da suka ji daɗi sai suka ce inda da istiƙirari lokacin da suka zauna suka tabbata bi manazirin cikin gidajensu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha amal mun gode ma Allah wanda ya shirya mu ga wannan aiki alladhi hadha jazaohu wanda wannan aiki sakamako ne kenan wa ma kunna linahtadiya kuma ba mu zammana shiryuwa ga abin da zai sa mu samu nasara ba laula an hadana Allah in ba don da Allah ya shirya mu ba da ba mu yi abin da zai ba mu nasara ba ku zai ba jawabu jawabu laula lidalalati ma qablahu alaiha wato laula an hadana Allah ba don da Allah ya shirya mu ba to da ba mu samu abin da muke so ba jama'a ku lura da kyau kun gani in mutum yana so in Allah ya bashi wani abu yana so ya tabbata godiya ya kai. saboda haka 'yan siyasa ba a san suna yin rali rali alfahari ne allah ya ce la ya farihi na bai sun masu takama abinda aka so godiya da allah ya taimaki ka kai nasara sai ka shirya godiya wani lokaci ralin nan shi ka jawo wasu abubuwa sai shari'o'i su taso sai su zama matsala kuma saboda haka ku yi godiya in ya ba ku kowa Allah ya ba abin da ya kaso to ba rali aka yi ba godiya aka yi ko banawa da suke yara na duk da zaman su yara ralin da suka yi sun kai aure wani tsakanin ralin nan da hitan mata ta babu lokaci mai yawa tsakanin ralin nan da an kai na auren nan da hitar ta babu lokaci mai yawa saboda haka su rika lura da irin wannan allah bai son wannan godiya ya kaso in ya baka ka gode to in ka gode sai ya ƙara maka allah ya taimake mu wala garja a rasul rabbina bil haqa lalle manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya wa nudu kuma sai aka kira su su abin nan su yan aljanna bayan sun gama jawabi an mukhaffafa min as ay annahu aka kira su annahu yadda amin yake aw ko kuma an mufassira fi almawadi'a alhamsa wurare guda biyar da ya ambata an abin na an tilkum aljanna wannan aljannar da kun ka gane ku ciki furistumuwa an gadan muku ita bai ma kun na saboda aikin da kun kasance kuna yi cikin hanyar da aka bi a mallaki arziki arzikin da kun bai ansuwa akwai gado Don mutumin da mahaifi ne ya mutu yabban mai kaya nashi na to ba mai iya tasowa ya ce kayan ganauna saboda haka Allah ya ce to an gadon muku da wannan aljanna ta zama kamar gado an mallaka muku ne ta, saboda aikin da kuka kasance kuna aikatawa saboda haka a rika fatanta ayyuka na kwarai kuma a yi ta hankuri komi mutum ka yi da na kwarai da mugu in bai yi hankuri ba ba zai iya ci gaba da yi ba saboda haka a yi hankuri a yi ayyukan kwarai Allah ya taimake mu kun ji ya aljanna an kai su gida wayanda muka roko ga Allah ya sa mu cikin su wa nada janna نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأنزل مؤذن بينهم أن الله على الظالمين To, ‘yan aljanna sun zanna, saboda haka kowa yana tunanin abokan jayayya ce na duniya ina zangawa na ‘yan rama, ai ya ce mu makaryata ne, to ga mu cikin aljanna shi ko shi na wuta, to ina zanga na ‘yan rama shan mata da ya kai min. To, ‘yan aljanna gaba ɗaya sun yanke shawarar su kira ‘yan wuta, wana da asabul janna sai yan aljanna suka kira a sabon nari yan wuta ta kariran wata fita don su tabbatar musu su nasara su ta tabbata su kuma ta su ba ta tabbata ba aw ilzaman lahum bil hujja ko kuma don lizamta musu hujja an kada wajanna ma wa'ada rabbuna min as-sawabi haqqan mu ya aljanna alkawarin da Allah ubangijin ya yayi mana na lada domin same shi gaskiya na don ga mu cikin aljanna. فهل وجدتم ما وعد ربكم من عذاب hakan, to ku ‘yan wuta kun samu azabar da Allah ya yi muku alkawari gaskiya ne tambaya ‘yan aljanna ke nan ƙalu na'am sai suka ce na'am cikin kuka da hargowa suka ce sun samu azabar da aka musu alkawari gaskiya ce fa'azana ma'azinin bainawa sai wani mai sanarwa ya yi sanarwa tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta sai wani mai sanarwa ya yi sanarwa sanarwar da shi abin nan mai sanarwa yake bayarwa wato aina da munadin mai kira ya yi kira baina fariƙe ne tsakanin jama'a ga guda biyu a sama'awan dukansu ya ji yadda su la'anatullahi ala zalimin la'ana Allah ta tabbata ga azzalumai saboda haka wato nisan takar hamar Allah ya tabbata ga kafirai don su ne azzalumai a nan a nan azzalumai kafirai ake ne saboda haka nisan takar hamar Allah ya tabbata gare su shi kahiri duk inda yake tare da la'ana Allah yake duk inda kahiri yake tare yake da la'ana Allah Allah ya kare الذين يصدون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون wato su kahirai inda duk suke la'ana Allah suke tare da ita babu inda rahamar Allah take tare da kahirai zama da su lalura ne don Allah ya yi shi cikin ƙasa ya ka cikin ƙasa haka annabi ya zanna da yahuda da nasara har lokacin hitarsu ya yi su kahire su ne allazi ne su dunan nata wayanda suke danna mutane an sabilillahi daga hanyar Allah aidi ne wa yabguna suna neman hanyar Allah ay yadlubuna suna neman hanyar Allah as-sabil waje ta zama karkatatta kullun yadda za su karkatar da hanyar Allah suke nema su kahire kullun ganin su wato hanyar Allah ba ta yi daidai ba ta su hanya kamar ita daidai yana cikin dalilan da aka la'ance su suna ganin Allah bai yi daidai ba ai kanu fi duniya ya ba suna an dalali sun kasance can duniya suna abin nan bincike ko suna tawa ga halaka Wai ya ilai suna kokari in sun ka gano halaka su aikata ta wa hum bil akhirati kafiruna kuma su sun cewa ranar su ta lahira wa bainahuma hijabun zalunci ne karami wannan zalunci ne karami kamar ka take kawar dan uwanka kuma da gangan duk zalunci ne karami amma kafirci zalunci na babba wanda Allah bai gafarta shi inda shirka la zulmun azima in ji qur'ani lalle shirka kafirci zalunci na babba zalunci akwai karami akwai babba wannan musulmi kai karami na amma shi kaye zalunci ne babu kamata don bai yadda Allah ya halice shi shi kadai ya kamata a bauta shi ne babban zalunci Allah ya kare mu wa ma hijabun wa ma hijabu wa ala al-arab rijalun ya'rifuna kullan bi الصلاة وسحاب مثل سلام عليكم لم يدخلوها وهم يسمعون وبينهما تكاني الجنة بأموجة أصحاب الجنة والنار تكاني الجنة بأموجة حجاب أخوة ونشامكي تكاني hajizun wato shamaki tsakanin aljanna da wuta akwai wata gina wanda aka yi tsakanin Ila, an ce huwa surul a'raf an ce wannan gina wani tudu na da ake ce ma al wa al a'raf bisa ga tudun nan na a'raf wa huwa surul janna shine katanga aljanna akwai rijalun wasu mutane su ba su shiga aljanna ba kuma ba su shiga wuta ba sai aikin su ya kai matsayin bayyawa Allah ya sa wuta amma kun bai kai matsayin Allah ya sa aljanna ba saboda haka istawa hasanatu ayyukansu wa sayyi'atu ayyukansu masu kyau da mara kyau sun yi daidai kama bil hadisi kama wa cikin hadisi ya rubuna kullum min ahli jannati wan nar suna bisa tudunna suna gane kowa daga yan wuta da yan aljanna in sun maida huska su wani gehe na wani sai su ga yan wuta in sun mai da huska su gehe na dama sai su ga yan aljanna kuma duk wanda sun ka sani in sun ka gane suna gane shi saboda haka yace suna sanin su da sima wanda sibobin su ai bi alama ce da alamomin su su yan aljanna alama su wahiya bayadu wujuhi wato farin huskoki haske lil mu'minina don Mominai duk inda suke Allah na haskaka su ba ɗai suke da wa'anda ba su ba a mutane in mutum ba musulmi na ba akwai warin kashi akwai warin boli akwai na janaba akwai na kafirci don haka duk turaren da ya sa bai ƙarshe. duk turaren da ya sa bai ƙarshe, waɗanga warin bai iya wanke musulmi kuma duk ya wanke sun ya sa turare kuma ƙarshe ya kai don biya ya wanke waɗanda saboda haka ga hasken komi haka nan musulmi yake saboda haka da an ga muminai ana gane su da hasken huskokinsu wasa wa da halai kafirin su ko kahirai yadda ake gane su baki ga huskokinsu da ro'o ya ce saboda su yan arabi suna ganin su idan abin da idza mawdu'un alif don wurin da su yan arabi suke wuri na mai tudu da nada ashabul jannati an da wa nada ashabal jannati an salamun alaikum sai yan wuta sun ka kirya aljanna suna fada salamun alaikum wani salamun alaikum shi ya iya sallama na aka mai sallama yana waɗin gawara kudai shi ya iya sallama saboda haka yanzu nan cikin aljanna ya ga abin da ya kaso yana sallama lam ya da to wana dau asabar jannati ba kahire bane yan arabi su yan arabi suna suka kira yan aljanna suna musu hada suna ce musu an salamun alaikum amma dai lam yadkhuluha ba su shiga aljanna ba takwan lam yadkhul asabul a'raf aljanna yan arabi ba su shiga aljanna ba hayyo wa hum yatamawuna an dukhuliha amma suna kwaɗayi su shige ta dan in ba dan Allah yana so ya taso bai gwada musu ita amma da yana so ya sa su sai ya gwada musu ai kun ga masu riya da bai so ya sa su ba kamar wanda hadisi ya ce an taho da su aljanna sai an ka gwada musu sun ka ga aljanna sun ka ga gidaje sai an ka ce to ku juya ba ku da rabo ciki sai an ka koma da su dai amma waɗanga da aka so a ba su sai an ka ba su nan suna ta kallon ta suna kallon mutanen ta to alama ta nuna ana so a ba su ita qala hasan mala hasan yace albasari lam yudaimahu Allah bai sa musu tsammanin aljanna ba illa karamata yuridu abin sai don wata karama da yake nuni gare su Allah yana so ya karrama su ya sa su cikin aljanna wannan shi yasa ya ɗora sa musu kwaɗayin shigar rawar hakim hakim ya ruwaito an huzaifa kala huzaifa ya ce baina mahon kazali girshi suna na haka su dibi wuta su dibi aljanna izistala alaihim rabbuka sai Allah ubangijinka kawai ya kullo musu kun san qur'ani ya ce Allah yana tawa waje a rabbuka wani malaku saffan saffa saboda haka sai dai ga Allah ya taho yan arabi suna sahu sahu sai ga Allah dai sun gani bisa a wurin da suke a suna gani ne fa kala sai ce kumu udkhulul janna ku tashi ku shiga aljanna wa qad ghafartu lakum haqiqa na gafarta muku to wannan ka'ida ce ta Allah ko kawai kaka ciwo idan Allah na so ya gafarta ma sai ya sa maka kwaɗayin gafara kwaɗayin warkewa kullum kana tunanin ka warke to da izinin Allah za ka warke duk abin da ka damunka in ka yi kwaɗayin alheri ga Allah to za ka warke Allah ya ce ana inda zanne abdibi ni ina inda bawa na ka zatona in zanna khairan fa khairun in ya a in zanna khairan fala falahu in ya yi zaton alheri za a bashi wa in zanna sharran falahu in ya yi zaton sharri kuma za a bashi wanda ya rashin laya ya ce zata ni an gama da ne ai wanga rashin lahiya ban tashi gare bai tashi sai ku bai tashi zaton nan da ya kawa Allah to a batta haka nan wani amma ciwo ya mai tsanani yana cewa insha Allah zan warke wani Allah ya so ku koyo ko gobe ko yanzu ko yan an jima kana iya warke Allah shi duwar ka kai mai zato to haka za a yi kowannen ku ka shiga tsananin abu la ya azamu shay'un babu abin da yi girma ga Allah wanda Allah bai iya yi duk abin da kaka so kai ma Allah fata zai baka wannan abin ko mina na kaka so kai mai fata zai baka to in dai kana mai zato alheri to zai maka alheri in ko kana mai zaton sheri to zai tabbatar maka da shirin da ka kai mai zato saboda haka ku mai zato na kwarai sai suka wa Allah zato na kwarai sai ya ce ku tashi ku shiga aljanna to Allah ka sa mu cikin aljanna amin آه، وإذا صرفت الأبصار وإذا صرفت الأبصار تلقاء ساعات النار قالوا ربنا ربنا لا تجعلنا كامي أنا في تشجع الجنة wai za su yafa absaro in an ka karkatar da huskokinsu wato idanunsu ai a sabal a arab in aka karkatar da huskokinsu da idanunsu tilka a asabin nari wajen yan wuta kalu sai su dora addu'a rabbana la taj'alna fil nari allah kakka samu cikin wuta ma alqawmin zalimin tare da azzalumai wato duk mutum ya ga dan wuta Eh, in yayi wannan addu'a ya kyauta maka ne dukkan ga wuta ka ce rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin domin azzalumai nan kahirai aka ne to inda dukkan gani su babu da yi kai addu'a kada Allah ya saka cikin Allah ya kare mai kiyaye wana da abin na ashabul a'raf أهؤلاء أهؤلاء أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تعتدون to yana arabi suna nan dai suna fada da sunan da a arabi wana da ashabul arabi mutanen arabi wahiya shuraba suri mutanen da bisa tudun nan na katanga aljanna abin na alfasilu bai na jannati wa nari da ta rabi tsakanin aljanna da wuta shine arab to suna bisa sai suka kira rijalan min asabin nari wasu mutane suke yan wuta wa'anda ka ganin su mutanen kirki na su an manya ba su sallah ba su salati amma suna ganin su an manya a nan duniya to yau ga su sun ga mai wuta su ko wa'ancan muminan ga su can sun shiga aljanna to sai yan arabi suka kira kahiran nan ya rubu nawan da suna sanin su da su alu suna cewa wane wane magana an minan nari uku? ai tarawar da kuka wa dukiyarku ta wadatar da ku daga wuta ba yau tarawar da kuke jam'ukum almala tarawar da kuke wa dukiya aw kasaratikum ko kuma yawaita dukiyarku ga kuna yau bai unwane ku ba wa ma kuntum tastakbiruna da girman kan da kuke yi duk bai unwane ku ba wasu ke bariko an imani girman kan da kuke yi ga imani waye kolo na lawan kuma suna ce masu mustashiri na iladu a bayan musulmi suna masu ishara zuwa ga masu raunin musulmi a ha'ula zina a kasamtu yanzu wa'ancan suna kun kai rantsuwa su wane da wani kuka ce layina, lawon da rahama Allah bai samar da su da rahama istifhamu wata taqrirun tambaya ce da kuma tabbatawa wato bihin da zargi wa shamatatin da shamata ko kun ce suwa ne Allah bai samar da su da rahama kun ce ba na kwarai na ba ko an na kwarai wa qarqila lil ladina aqsamtum to hakika gashi an ce ma wa'annan da kuka yi rantsuwa ala adalmi dukhuli janna kun ka ce ba su shiga aljanna to ga suna an ce musu udkhulul janna ku shiga aljanna la khawfun alaikum babu tsoro gare ku wala antum tahzanuna ba za ku yi bakin ciki ba ga suna an shigar da su aljanna saboda haka abin da ya kamata a lura da shi ba alfahari da dukiya ku ba alfahari da dukiya game da sha'anin addini wanda dai ya rika Allah shi anna Allah ku ba alfahari da matsayi ganin cewa kana da matsayi ka diba masu addini ka ce bakin mi suke lahiya abba ka damawa kuma ka mutu a yi mugun ƙarshe kun gani suna ta takama suna cewa musulmi banza ne yau ga musulmi cikin aljanna su kuma ga su cikin wuta wa la ana ce ma musulmai la alaikum ba ku da tsoro yau wala an antum nuna kuma kuyo ba za ku yi bakin ciki ba wa qila a wa qur'a zuzan. wato udkhilu bil bina'i lil maf'ul bi sigati madi an shigar da su cikin aljanna wa ƙuri'a aidan shuzuzan dakalu wato sun shiga wa jumlatun nafayi halun ai makulan lawan dalika haka an ka gaya musu kun ga Allah bai son takama ko malami ka takama da waya a gama lahiya ko malami ka takama kun ga bil'amu cikin karatun nan mun kai kamar da za ku sake gani da yarda Allah cikin wannan sura kun ga takama yayi amma kun ga wanda Allah ya mai ce ko yanzu haka magana da aka yana wuta kun babban mallami na wanda mallami dai wanda ba annabi ba ba a yi kamata ba zamanin annabi Musa mallami dai wanda ba annabi ba ba a yi kamata ba zamanin annabi Musa amma kun ga ƙarshe ne bai yi kyau ba ku ba alfahari irin da ka takama ɗan talakawa kawai kana kaza kana kaza ɗan maciyata wai saboda ya samu wani abu abin nan da ka samu Allah na ya baka kuma yana iya an sati ya ba dan mutumin sa wancan da ka gani Allah na iya an shi abin ga da ya baka shi baiwa sai baiwa saboda haka kula da wannan a alfahari a batta kama in wani matsayi na gare ka Allah na iya an sati shi ba wani saboda haka a batta kama a alfahari in ka samu abin da ka so godiya aka yi in ka samu abin da ka kaso ba ka saba da azumin nafila ba ka samu ko azumi uku ka yi ko mai wahala sai na godiya ka samu wani ɗan abinci a mai ɗan dama ka raba ma talakawa in kuma ƙarami kake ƙwarai ka dawa in ka dawa ka kiri talakawa su canye shi in ba ka da abin da za ka dawa abincin ka te wurin masu sai da abinci ka samu wasu talakawa ka sai musu abin da kaka iyawa ko mutum biyu ko uku kowa ka bashi ka ce ya ce koshi ka bashi ruwa ya sha ya tashi ya tafi ya haka ake so ka ga kai ko abin da Allah zai maka kayi abin da ya sa ka kai ko kaga abin da zai maka kaga irin karin da zai maka ku bar takama kuna alfahari kuna tahiya kuna watsi da kuɗi kuna kuwa kuna waɗin ku ne wace shi a wani sai ya ce ba wani na ba wata rana Allah ya kare ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أبيتوا علينا من الماء أن أبيتوا علينا من الماء يوم مما رزقكم الله قالوا duk wanda ya ce shi wani na wata rana sai ya ce shi ba kowa ba ne wana da asabun nari yan wuta sun ce su an manya su an wata ciya suna bacin musulmi masu rauni to yau ga su wanada asabun nari yan wuta suna kira ga ashabar jannati ga yan aljanna kowa na kiran wannan da ya kaɓaci duniya wane wane ana bidiyo mina ma'i wa allah faɗan malalo mana wani abu na ruwa kishewa ta dame mu awamin mara zaga kuma la ko wa allah faɗan yan mana ɗan tuwon nan da allah ya arzita ku mina tsa'ami amina abinci ko yan mana abinci ko yan mana ruwa wahala ta kai mana ko'ina kun ga suna ka cewa su a kowa ga su sun dawo kuma sun yadda wa'annan suka ce ba kowa ba su ne manya haka nan ka'ida Allah ta ce wato sha'anin Allah abu na mai ban mamaki kwarai daga yau ka iske mutum babban mutum ga girma ga daraja amma mabiya da abin nan yan fada da yan kowa ga sanan abin da duk ya kaso an bashi ka wuce ka tahiyar ka ka iske wancan talauci ya yi mai yawa ba ya da abinci ga iyali babu abinci babu karhin da dafi babu wata hanya sai ka taya ka ko da kaka dawa wata rana ka iske tara kanga yau komi ga shi akwai ka sai ka iske mutumin sai ya yi tagun shi kadai ba kowa mai arziki sha'anin Allah haka nan yake wato ban mamaki ga sha'anin Allah saboda haka wanda duk ya samu wanda ya kaso yayi abin da Allah ka so kowa ya rika yi yana kwatantawa shi ana Allah ban mamaki gare shi kuma canzawa ya kai da sauri da sauri al'amari Allah ya ke canzawa ga mutum yau lahi lau yana tahiya da kaini ka to ka iske shi kwanci isa ganin asibiti ya kusa inda yake wani abu sai Allah yano wa ta'ala ka to ka iske mutum kwanci asibiti bai da lahiya ka gaishe shi gobe shi kuma ya gaishe ka yau na kuma akwai saboda haka ku bar ta haka ma sanin gaibe sai Allah kowa ya yi kokari ya yi abin da Allah ya umarce shi ya yi kokari ya ba abin da Allah ya hane shi gwargwadon wanda ya ka iyawa imani daban-daban yake kowa ya gwargwadon wanda yake iyawa yau yan wuta dinga da ka ganin su a wata ce a duniya su an yahudu su an nasara su an mabiyansu su an wayayi su sun kawai yau ga nan suna roƙon waɗanda suka gani ba yi ba wani wani ana fido alaina mina ma ku dan malalo mana wani abu na ruwa a wani mara zaka kuma la ko ku dan yan mana wani abu da Allah ya azurta ku na abinci kalu sai aljanna suka ce ba mu ba ku don sakamakon aiki mana an ka ba mu ku ko na ku sakamakon aiki an ka ba ku ruwan gada kun ka gani da abincin ga inna Allah harrama huma ala kafirin lalle Allah ya haramta su ga kafire saboda haka ko gutsuri ba za mu ba ku nan duniya kafire da musulmi ka ci an ka lahira musulmi dai ka ci kowa bai ci an ka la, duk wanda ya lahira ba musulmi na bai ci komi na ni'ima na aljanna amma nan duniya da kafiri da musulmi kowa na ci saboda nan rahmaniyar Allah ce subhanahu wata'ala Allah ya taimake mu Allah ya haramta abinci da ruwa ala kafirina allazina الذين اتخذوا الحياة الدنيا فاليوم كما لقاء وما كانوا su kahire su ne allazi na taka zudina wallahawan wayanda sun karki addinin suka shagala haka wala iban da wargi saboda haka ku bar wasa da addinin duk abin da aka ce addini na ku bar wasa da shi a ofis ɗinku ku tsara addinin ku da kyau a wajen kasuwancin ku ku tsara addinin ku rike ku bar cewa nan ba ba magana addini ta ba kakka guda addini ku bar cewa haka nan ba ku bar cewa ba magana addini duk inda kuke magana addini ta ko ina kuke magana addini ta bisa rayuwar ku duk magana addini ta wanda ya rike addini ne abin wasa to ba zai samu wanda ya kaso ba su kayan kun ga sun rike addinin su abin wargi ba su ɗaukai da wani muhimmanci ba wa garratu mana hayatu duniya rayuwar duniya ta ruɗe su jin daɗin duniya radda sun ka ga dama su yi addini radda ba su ga dama ba su yi abubuwan su na shagala babu wani tsari ibada ko yaushe haka dai suke tafiya wa garratu mana hayatu duniya ai fagatar ha sun rudu da rayuwar duniya walam yu'minu ba su imani ba wa zannu annama duhu min abadini suna zaton abin nan da sun ka saba na ƙarya da yamfa ohun zai unwane su ƙala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wal yawma sahu. a yau muna mance su ai na tarukuhum muna barin su cikin wuta kama na sulika a yau min haga kama sun kamance daga muwa da wannan yini nasu da tarke mar amala hu sun ka ba aiki ciki ne kun ga Allah ya ce za mu mance su Kun san hakikanin ma'anan mantuwa idan ka tashi yanzu daga rahin a tiku bayan ka aje wayarka sai da ka ce inda mota sai baka ga waya ba me za ka cewa sai ka ce na bar waya ta masallaci wannan shine ma'anan mantuwa Shi ne ma'anan mantuwa da kan mance da ita sai ka baro ta to irin wannan shine ma'anarsa ba wai mancewa irin wadda ɗan adamu ke yi cikin zuciya ta yana nan ya yi kaza sai ya mance da shi ya yi kaza wannan allah bai da irin wannan sifa amma dai barin abu inda an ka aje shi to wannan allah subhanahu wata'ala yana yin wannan don haka aka fassara shi wato falayau manan sakun yau muna manci wato muna barin kama na fito daga a yau biku hada kama wadda kuka mance da muwa da wannan yini naku wato kun ka bar yin aiki mai kyau su ne wa ma kanu bi hadu, na da musu da suke yi da ayoyinmu wa kama hadu kama wadda sun kai musu to haka za a saka musu ولا جئناهم بكتاب wanda جئناهم بكتاب فجعلناه على علم مجوع wala gajiya na wanda ke tabir qur'ani lalle mun zo musu da littafin alqur'ani wa fassalna wa mun yi bayani ne daki daki ai bayyana wa mun bayyana shi bil akhbari da labarai wal wadi da alqawlin alheri wal wa'id da alqawlin da ba na alheri ba duka mun yi bayani ala ilmin bisa ga ilmi ala ilmin wato halin min alfa'il ai fassalnahu mun yi bayanin qur'ani alimi na bi ilmin muna masana da ilimi wa abin nan imma mina mafa'ul bihi wato ala ilmi ai fassalnahu mun yi bayani mushamila ala ilmin bayanin mu yana kunshi da ilimi wa nakira ilmin ala ilmin ta'ziman dan girmama sha'anin ilimi yace ala ilmin bai ce ala ilmi ba huda shiriya qala mina hai huda wato shi qur'ani shiriya ne sai abin da na sifar sannahu wato hudan halin sifar sannahu hudan wato shiriya wa rahmatan da kuma rahama da kaumi yu'minu bihi ga mutanen da suke imani da shi qur'ani shiriya ne qur'ani rahama na amma ga wanda ya yarda da shi wanda bai yarda da qur'ani ba qur'ani ba shiriya na gare ba Qur'ani ba rahama ne gare ba ko da yana karatun ƙur'ani sai ya karanta bai gane ba in dai ba shirya yake nuni ba Allah ya taimake mu hali yanzu ruwan يوم ne الرب وقد جاءت رسل ربنا بالحق فعلم ما من أو نرد فنعمل غير الذي أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل أتخسرون to halayen zuruna babu abin da suke jira ai ma yanta zuruna babu abin da suke jira illa ta wila sai fassara ta in Allah ya ce ayi kaza to idan mu'mini sun yi kaza din nan to fassara ta dai suka jira sakamakon nan da Allah ya ce zai bai shi suka jira Allah ya ba su idan Allah ya ce a bar kaza kahire sun kace ba su bari to babu abin da suka jira illa ta wila sai fassara sai wato azaban nan da ya ce zai yi wa wanda ya saba ai aki bata ma bi aki ba abin da ke ciki ne yawma ya ti tawilu ranar da ko tawilin nan nashi zai zo ko yawmal qiyama shine ranar qiyama yaqulu alladhina abin nan nasu min qabl mutanen nan da suka mance da shi wato suka bar shi wa taraku al'imani suka bar imani da shi can harko za su rika cewa kada ja al-rasul rabbina bil haqi lalle haqiqa manzannin ubangijin mu ta zo mana da gaskiya to kuma gashi ba mu bi ba fa hallana min shufa'a to akwai masu ceto gare mu dan duk abin da ka halaka mutane wato sai su saba ma Allah su ce akwai wani da wani da zai cece su in an ta lahira har su yi abin da babu mai iya ceton mutum ga wannan sai Allah shi kuma Allah ya ce bai gafara a yi shirka da shi saboda haka shi ma ba zai yahi ba to irin wa'annan neman ceton duk shi na ka kai mutane ga halaka saboda haka fa Allah na nan shi ba a'a to muna da masu ceto fa yashi ula na akwai su ceto ga yin aw hal nuraddu ila dunya ko ko yana yiwa a dawo da mu duniya fa na amal mu aiki na kwarai gaira ladhi kunna na amal ba wannan da mun ka kasance muna yi ba ai abin nan ga an nuwa hidallaha mu kaɗaita Allah wa na taruka shirka mu bar shirka da Allah wato akwai da za a yi a dawo da mu duniya mai aiki na kwarai mu ba abin nan mu bar shirka da Allah subhanahu wata'ala abin da suke cewa kenan yana yiwa a dawo da su duniya don abin nan su gyara abin da suke yi tun da sun gane abin da sun ka dogara ga yana ceton sun gane ba gaskiya ba ne ba za su samu ba wa yi kala lahun la sai a ce musu a'a wato ba su samu a'a la ba su samu kada khasiru an fi son hakika sun yi hasarar kawunansu sun yi saru ila halaki sun kasance zuwa ga halaka wa dalla na ma kanu yabtaruna duk abin da suke kagawa na masu ceto nan sun bace musu yau babu ko guda don masu ceto nan sun bace musu min da awa shirki na da awa shirka saboda haka jama'a ku kada ta Allah shi kadai duk wani da a wacce to ku sai ku yi abin da Allah ya sa ku ina Allah ya so ya cece ku shi zai cece ku ya ce lillahi shafa'atu jami'a ce to ga Allah ɗaya take shi ka ba annabawa izini shi ka ba waliyai izini shi ka ba malamai izini shi ka ba duk waɗanda ya ga dama da mala'iku ne izini saboda haka ku bauta mai shi kadai ku nemi ceto ga Allah shi kadai zai ba ku ku bauta mai ku nemi ceto gare zai ba ku duk abin da ya ce shi na yi zai Allah ya taimake mu ba da intiha'id darasi bayan karewar darasi min halkin insani game da halittar mutum wa ma yahudu ilaihi amruhu da abin da al'amarin mutum zai kasance gare shi wato wuta ko aljanna kamar wanda ya gabata to yanta kilista ya ko yanzu sai yakin magana yana cirata ila ardi ma bi malakuti samawati wal ardi zuwa ga gifta abin da ke cikin ikon sama bakwai da ƙasa li yurda bashara bani adam don ya dawo da mutane ɗayan adam ila rabbihin zuwa ga Allah ubangiji su Allah zai khalaqahum Allah zai khalaqa hada al da wanda ya halicci wannan samammin li yad'uhu tadarrua dan samammin wato halittu ne su bauta masa da tadarru wa khifatan kuma koye wa ina batan da mai da al'amari wa khushu'an kuma da tsoro wato ya kira su dan su dawo gare su bauta masa ga hakika wato shi shi kadai wa qala inna rabbakum inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda bi sittati ayyamin عدة أيامكم فاستوى على العرش يغشي الليل النهار يسلكه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على لولا كلب ونمر تبارك الله رب العالمين to inna rabbakum lalle Allah ubangijin ku shine Allah allazi khalaqa samawati wa arda wanda ya halicci sama bakwai da ƙasa shine ubangijin ya halicci sama bakwai da ƙasa bi sittati ayyamin cikin yanoni guda shidda min ayyamin duniya daga cikin yanonin duniya ai fi ha wato a cikin misalin kwanukan duniya la'annahu lam yakun samma shamsun don lokacin babu rana balle a gane kwanukan duniya Allah ya halicci halittu ne cikin kwana sittata ayyamin kwana shidda walau sha'a khalaqa hum fi lamhatin inda ya ga dama sai ya halicce su cikin kyabtawa guda wal hudulu anhu abin da yasa Allah ya ya ya abin nan ya karkace wato ya ya bar abin nan a halitta su cikin kyabtawa guda lita'alimi khalqihi a tasabbutu don ya koya ma halittu nai wato yin abu a hankali saboda haka duk abin da za ku bi ku bi a hankali kaga wani can dan kuɗin da ya samu kawai ya ga hanya ya ɗibi wannan irin daji jina dai aka yi sama da ƙasa ai ya tara ba gaba ɗaya da an samu aka zubawa ba a hankali aka bi a hankali a hankali kai ɗan gidanka irin na yaro irin ka shige ka yi zamanka in ka kai wani lokaci sannan ka san abin da za ka yi ya yi don ya koya mana a tasabbus sun matsawa al'arshi sannan yadda ya daidaita bisa al'arshi kowa fil loga saririn mulki da larabci ya hanci al'arshi wato gadon sarauta ake ne wal maradu bi huna al lura nurani amma nan abin da yake ne da al'arshi wani jiki na na haske al murtafi ala kulli al ajsani wanda ya daukaka akan dukkan jikunkuna na halittu almuhidu bi kulliha wanda ya kewaye dukkan halittun Allah gaba ɗai su matsawa alaihi a ai istawa alaihi Allah Allah ya daidaita bisa ga al'arshi azza wa jalla bi nafsihi da kai ne hakikatan wato hakika yanzu haka Allah na bisa al'arshi wanda ya kwaci yanzu haka wanda ya ce din ga gaskiya na shi na bisa al'arshi hakikatan babu tawili istiwa an yali bi daidaita wadda a yaliqu bihi ta'ala daidaita wadda ta dace da Allah mu mun yarda Allah na bisa al'arshi amma ba mu san wanda yake bisa ga al'arshi ba amma mun yarda mu duk abin da Qur'ani yake to mun yarda gaskiya na na sifar Allah duk sifar da Allah ya ba kai ne mun yarda gaskiya na amma ba mu san wanda yake daidaita bisa al'arshi ba yugushin lailan nahara yana sa yini ya ruhe abin nan dare mukhafafa wa mushaddadan yogashi ai yogadi kullan min huma bil akhir yana rige yini da dare wani lokaci ya rige dare da yini kowanne daga cikin dare da yini ya dalubu yana neman dan uwa ne ai ya dalubu kullun min huma al akhir dalaban hafifan da yini da dare kowa yana da ɗanɗan uwa ne nema mai sauri dare yana nan da sauri yanzu yana da ɗaya ne kamin a jima sai ka ga ya mai bage yini na can shi kun ba kwantawa ya yi ba yana can ya ce ya dawo yana da daddare da ya gamu da shi kawai sai ka ga ya mai sai ba a gani ne shi ko sai ka ga shi ko ya shigo wannan wani ikon Allah ne ka yadda da abin da Allah ya faɗi ba ka iya gane wa da dare ka bi ɗaya ne ba ka iya gane wa da yini ka da dare ai ya aka ba ya aka ba ne suna bibiyar juna sari'an da sauri wa wa shamsa wal da rana kuma da wata Wannan juma da tauraru bin nasabi wan nujuma adafan ala as-samawati wa qura'a rafai, rafi mubtada'un wa wa wan nujumu musakharatun mubtada nujumu mutada kabruhu musakharatin ay mudallalatin an hore su bi amrihi da umarni ne falawal khalqu Allah shi adda halitta kullu dukkan su wal amru kuma umarni ga Allah yake allazi la yukhalifu la yukhalafu wanda ba a saba ma wala yuraddu amruhu kuma ba a yi raddin al'amari Allah in Allah ya kawo abu ba mai iya ture shi wa bi qudratihi kuma da qudrar Allah kuma abin nan wa yasbahun dare da yini suna iyo ko yaushe a cikin abin nan a cikin lokutan ala ku saurara lafal khalqu jami'a da halitta gaba dai ga Allah take wal amru kullu duk umanni gaba dai ga Allah yake tabarakallahu Allah yayi albarka rabbul alamin ubangijin talikai alamina wato jami'a makalukati wato dukkan halittu ne al'ulawiya na sama wa subuliya da na ƙasa wa abin da wai za abin nan fahimtum to idan kun fahimta anna rabbakumullahu lalle Allah ubangijin ku Maliku ma bikira shi ya mallaki abin ga da kun ka ji an ambata to idan kun yarda da wannan shi ne mai mulki abin nan da aka ambata wal munfaridu ne shi kadai wanda ya kadaita da tasarrufi da tasarrufi gare to fada'u fada'u rabbakum eh, wada'u ud'u rabbakum rabbakum tadarru'an wa khufiya To idan kun gane Allah shi ya mallaki komai, to duk abin da kuka so ku roƙe shi, kakku yi takama, kakku yi alfahari, shi ya ce ku roƙai, ku du'u rabbakun ku yi addu'a ga Allah ku. ta da ruwan, kuna masu kaskantar da kai, ai ta zallulan kuna kaskantar da kanku. Wa kubiyatan kuma lalura wadda attaku ku. ya yi addu'a sirran ka samu wani ɗan wuri ka ɓoye ko matar ka karta gawa da kake yin addu'a ka yi tai ka yi tai ga bukatar ka wanda tun dame ka tsakaninka da Allah inna shi Allah la yuhibbul na ba ya son masu ƙetare iyaka bi du'a ga addu'a bit tashadduki da abin nan tsananta wa rafi'a sauti da ɗaga sauti wal khuruji da ita an ada da du'a ga ladubban addu'a to Allah muna roƙonka kama wada wannan ayata ambata muna roƙonka da a samaye kalhusuna ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma ka warkar da mu daga duk rashin lahiya da a cikin jikunkunan kuma ka gusan mana da damuwa da bakin ciki duk wanda ke damu kuma ta barbarewa tarbiyya yara matasa Allah ka gusar da ita Allah ka shirya muka shirya matasa najeriya nan ta mu allah ka zaunar da ita lahiya ka haɗa kan najeriya ka haɗa kan 'yan najeriya kuma ka shirya mahukuntanta wa'anda an bisa da wa'anda za su zo kada ka bari kowa ya ta da hankalin najeriya kada ka bari kowa ya ta najeriya mu Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka taimaki musulmi Allah ka taimaki musulmi Allah ka taimaki musulunci Allah ka kaskanta kafirci ka wace kafirai Allah ka wace munafukai da su da jama'a su ka taimaki bayinka masu tauhidi mu ga Allah ka sa mu cikin su ka sa cikin waɗanda kake yantawa a yau ka gabarta mana ka gabarta mu wayanmu. ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana in sha Allah ta sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد عن النبي وأزواجه وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروقك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأهل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله كتوس يا من يا شديد المحال يا عزيز أزلت بإذك جميع من خلقك صل على محمد وعلى آل محمد الله كتوس يا من كقار من إيماني الله كقار من صوانك ka ƙara mana ka da ikhlasi Allah ka kare mu daga sharrin shedan da jama'a ta Allah ka kare mu daga sharrin shedan da jama'a ta Allah ka kare mu daga sharorin mu. Allah ka kare mu daga sharorin mu. Allah ka kare mu daga sharorin masu shehi Allah ka kare mu daga cutan masu cuta Allah ka kare mu daga makircin makirai Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka sa mai karshe mai mai kyawu ayyukan gada muke gudanarwa Allah ka ashe badodin Allah ka ashe badodin Allah ka sa kada mu yi aikin banza Allah ka sa kada mu yi aikin banza Allah ka sa mu cikin bayin ka salihai Allah ka sa mu cikin bayin ka mu'minai Allah ka sa mu cikin bayin ka al-muqsidi ka sa mu cikin bayin ka al-adili ka sa mu cikin bayin ka at-tawabin mutadabbirin Allah ka samu cikin auliyaika ya Allah anna min auliyaika ya Allah anna min auliyaika ka tausaya mana Allah ka raba mu da yawan wata wasi da mantuwa Allah ka raba mu da yawan dumi da karya ya Allah ka raba mu da yawan wata wasi da mantuwa Allah ka hidda son shugabanci daga mu. Allah ka hidda son duniya daga mu. Allah ka tausaya mana ka raba mu da girman kai Allah ka raba mu da girman ku. Allah ka raba mu da hasada Allah ka raba mu da riya da sum'a Allah ka raba mu da giba da annamimanci Allah ka raba mu da ƙarya da minahici Allah ka raba mu da alfahari da ji da kai Allah ka raba mu da khiyana da jidali da mira'i da husuma a cikin addini Allah ka ba mu al-imanin sadiqa ka ba mu al-ilmar kafiran nafi'a ka ajirta mu al-a'mal as-saliha wal ikhlas was sakinata wal waqar wa sumt wal haya wa kull khair ya Allah ka ba mu aljanna firdaus الفردوس الأعلى يا الله كبام على الجنة الفردوس الأعلى يا الله كبام على الجنة الفردوس الأعلى يا الله ككاري مدد عذاب وبيموتك يا الله ككاري مدد عذاب وبيموتك ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da iya da iyali da zuriya uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Najeriya Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Najeriya Allah ka haɗa kanta Allah ka haɗa kan mutanen Najeriya Allah ka ɗaukaka Najeriya Allah ka ta Najeriya Allah ka karrama Najeriya Allah ka azirta mu alherun Najeriya Allah ka kare mu daga sharrorin Najeriya saboda ramarka Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan Najeriya wayanda abisa da wayanda za su zo Allah ka shirya su Allah ka tsare su Allah ka kare su Allah ka tsare mu Allah ka kare su Allah ka tsare mu Allah ka tsare su Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka ɗaukaka arewa ka ɗaukaka al'amarinta Allah ka haɗa kan arewa Allah ka haɗa kan 'yan arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka aza su ga hanya wayanda abisa da wayanda za su zo Allah ka shirya su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka kare maka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar jihar nan ta mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka hada kan jiha Allah ka hada kan mutanen jiha Allah ka zaunar da jiha lahiya Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su masharata na kwarai wayanda an bisa da wayanda za su zo Allah ka kama musu Allah a za su ga hanya Allah a za su ga hanya Allah ka tosaya mana Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka amintar da ƙauyukan ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu ka kare masallatai wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan muka kare wuraren sana'o'in muka kare wuraren jayoyin muka kare inda duk muka yi ta Allah ka yi mana arzikin a lahiya ka yi mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu a'la ka kare mu daga azabobin wutarka duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba ka tausaya mana ka maishe su alheri ka biya mana abubuwan da muka tsoro suna da yawa dukkan su Allah kai mana kariya gare su bayan ka bayan Allah musulmi da yawa suna ta roƙon mu addu'a mun roƙe ka Allah dukkan su Allah ka shirya su kuma ka gafarta musu zunubansu ka biya musu bukatun nan nasu na alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya musu abin tsoronsu ka kare su bayan ka musulmi yare da manya maza da mata inda duk suke Allah ka shirya su Allah ka gafarta musu zunubansu Allah ka aza su ga hanya Allah ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya musu abin tsoronsu ka kare su muna ta roƙonka Allah ka shirya matasa ya Allah ka shirya matasa ya Allah ka shirya matasa matasa da yawa ana so a yi aure har yanzu ba a samu koyegi ba ya Allah ba da gudun mawafka ya Allah ka ba da gudun mawafka ya Allah ka ba da gudun mawafka wasu matasa ana so a yi aure ko aiki ba a samu ba ya Allah ka ba da gudunmawa Allah ka ba da aikin kuma ka ba da ikon ya adalci da tsara amana saboda ramarka Allah ka tausaya mana kuma ka tausaya wa matasa ka taimaka mana ka ansa mana addu'a yau ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka Allah ka tausaya mana Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Hello